نشهد أن لا معبود بحق إلا هو ونشهد أن عبد الله ورسول الله القائل ما عمل ابن آدم يوم النهر عملا أحب إلى الله من إراقة دم وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأزلافها وأشعارها وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا فيها فطيبوا بها نفسا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وكل من تبع هديه إلى يوم الدين اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم bayan godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala mai iko a kan kowa da komi ubangiji wanda yake bautata masa yana kara mutum daraja da haske ya daukaka a rayuwa na duniya da gobe kiyama rashin bautan kuma yana kara ma mutum kaskanci da duhu da hallaka da fargaba da tashin hankali da babban hasara duniya da kiyama Allah ke yi mun gode masa da irin neman da ya mana mun shaida annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bawansa ne kuma mun manzon daga gare sa bayan haka nan muna son mu yi magana kadan insha Allah Musa wa Harun game da batun layya n'aka ce layya farko menene layya shine yanka da ake yin a ranar idi wato kwana na goma na babban sallah kamar yadda muka sani mu muna cewa babban sallah ko idil adha a ranar idi bayan an fito idi an zo izan ka yanka ranar idi tun ba je idi ba kayan yanka naman halali ne an ci ka samu lada amma ba ka samun ladan layya layya umarni ne daga Allah kuma subhanahu wa ta'ala wanda ya umarce annabawa da sauran al'umma baki daya a aikata shi a bayan idi akwai dalilai da dama a cikin alkur'ani da Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa fasalli li rabbika wanhar wai kai wa ubangijinka bauta wanhar kuma ka yanka wannan dai ne daga cikin ayoyi da ke tabbatar muna da batun layya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ce man kana zabaha qabla salat falyu'id wato wanda yake yayin yanka gabanin sallar idi ya koma ya je ya yi sabon yanka wannan duka suna nuna muna cewa layya daya ne daga cikin sunnonin annan muhammad sallallahu alaihi wasallam an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya yi magana a kai ya ce kwaikwayo ne daga ubanmu annabi ibrahim wannan aiki ubangiji subhanahu wata'ala ya umarci annabi ibrahim ya aikata shi annabi ibrahim ya yi sa'ilin nan kuma allah ya hori annabi sallallahu wasallam annabi sallallahu wasallam ya yi annabi ya yi ba so daya ba so biyu ba don haka sunna ne mai karfi tana da daraja kuma duka abin da allah ya umarci dan adam ya yi a cikin falalanta annabi sallallahu alaihi wasallam na ce muna a ranar idi babu aikin da mutum zai yi ya zama fiyayyen aiki daga Allah a wurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar zudda jini zudda jini ba ka zudda jini don uwanka ba ba ka sa jini cikin kyashi ka zubar ba bi ma'ana yanka ka yi yanka abin yanka ka sai ka yanka hadisin na nuna cewa annabi ya ce wannan dabban da ka yanka gobe kiyama zai zo a gaban Allah subhanahu wa ta'ala da irin siffan da Allah ya mishi yana sayi ka da kudi mai yawa kan yanka ya yi maka shaida kuma hadisin ya nuna cewa a lokacin da mutum kan yankan jini yana zuba gaban Allah a wani wuri gabanin ya zuba kasa don haka izan za mu yi layya wai mu gyara zukatanmu mu yi ta saboda Allah subhanahu wa ta'ala akwai daraja da dama a ciki an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ma hazil adahi qala sunnata abikum ibrahim wannan yanka da muke ina mafarinsa yace sunna ne na babanku annabi Ibrahim qalu malana minha me muke samun a cikin annabi ce bi kulli sha'aratin hasana qalu fasuf qala bi kulli sha'aratin min as-suf hasana wai akwai lada mai yawa a cikin kowane gashi yana da lada aka tambayi annabi ina irin dunkulallun gashin nan annabi ya ce la cikin wannan dunkulillin gashi kowane kwaya daya duka akwai lada wanda yake ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi mai zai ba dan adam lada a kansa daga cikin hikima na wannan aiki da Allah ya umarce mu domin mu al'umman annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Allah ya umarce mu da yin sadaka da fidda zakka da layya bai ce muna mu je mu aje wani rubuta ya zo ya ci ba mu mu su fidda sadaka da zakka su ba talakawa attajirai su fidda arziki su yi layya su ci wani su ba waɗanda ba su da shi don haka malum masu nuna daga cikin hikima na yin layya da Allah subhanahu wa ta'ala ya magana kai suka ce neman kusanta ne zuwa ga Allah neman kusanta ne da Allah ya ce fa salli li rabbika wanhar wani ya ce kul inna salati wa nuski wa mahayaya wa mati lillahi rabbil alamin kaga sallan da zan yi yanka da nake yin rayuwa na kai kawowa na hatta mutuwa duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala don haka neman kusanta ne zuwa ga Allah hikima na biyu rayar da sunnan shugaba annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam wanda yake ya so ya yanka dansa mai suna Ismail sai Allah ya ceci wannan yaro kamar da Allah ya ce wa fadainahu bi dhibhin azim muka ceci wannan yaro da abin yanka mai girma haka har wa yau daga cikin hikima na wannan layya a ranan rana ne wanda yake za a yalwatar da iyali a nuna musu kauna da tausayi da soyayya da talakawa da marayu da raunannu a taimaka a taimaka musu da abin yanka su ma su ci wani domin su ji daɗi haka Allah ce a kuma godiya ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shekara ya kewayo Allah ya yi maka ni'ima amma kada ka doki kamar a arzikinka ko lafiyanka yake kala domin Allah ya umarce mu mu yi yace fa kulu minha idan kuka yi yankan ku ci daga gare shi wa atimul qani wal mutar masu nema ko masu tambaya da wani basu su tambaya duka a taimaka musu masu kwadai su ci wani ko arna ne a taimaka musu Allah ce kazalik haka nan ne sakharnaha lakum la'allakum tashkurun haka musu Allah muke mun muka ga dama muka horar da wayannan dabbobi maku bayinmu ku yanka ku ci domin ku gode masu Allah amma abin da za ka yi nan duka ba wai kana yin domin ya kara wa Allah wani abu ba ne la bai kara wa Allah ko bai rage wa Allah komi Allah ya ce lan yanala Allah wala dima'uha Allah bai kaunan nama ko kuma jini daga cikin abin da muke yi idan muka yi yanka namu ne amma Allah ya ce lan yana lallalu humuha bai sun nama wala dima'uwa haka ma jini a nan malumma sun tabbatar Kur'ani ya tabbatar ita jinin da ke zuban haramu ne wani ya sa ken shi ko abu ya tare ya cika aje a aje kamar da wasu ke yi aje a aje yayi kamar hanta a gasa kuma na ci wannan haramu ne amma Allah ce da jinin da naman duka bai son komi abin da yake nema daga gare mu shine me attaqwa min soron Allah layya ana yi ne domin a nuna wa Allah ana mishi biyayya ana tsoron shi ana kaunar sa, ana gudun azabansa yasa layya wajibi ne kan musulmi baligi mai iko sawa'un ka yi aure ko baka yi aure ba sawa'un kin yi aure ko baki yi aure ba wanda ya yi Allah zai ba shi lada lada mai dimbin yawa don wa kada ka duba yawan kudin da zaka cire kai layya da shi kada ka duba abin da ka bayar ko masu kudi mai dimbin yawa nemi yardan Allah nemi yardan Allah kudin da zaka sai shanu da shi bai iya sai garin da kake cikin duka amma wannan kudin ya ya sai maka aljannan da ya fi duniya baki da ya girma isa tsoron Allah Allah ke nema ya gani a cikinmu a dalilin haka nasiha mu zuwa ga al'umma shine a ji tsoron Allah in za a yi layya ana layyan kuma ne da dabbobi kamar guda hudu su ne me muna da rakumi muna da shanu muna da rago da kuma akuya waɗannan su ne ababen da yake ana layya da su wanda Allah ya baka iko za ka yi layya waɗanga su ne abin da ake yin layya da su <clears throat> Allah ya sa mu dace Allah ya karbi ibadunmu Allah ya taimaka muna waɗanga dabbobi kuma kamar ita rakumi ta samu shekara fudu zuwa biyar ana layya da ita sa'ilin nan kuma ra'ayin shanu daga shekara biyu zuwa ana layya da ita rago kuma daga shekara zuwa ana layya da ita akuya kuma wata shida zuwa ana layya da ita waɗanga su ne dabbobi da musulunci ya aje mana layya don haka baicin waɗanga dabbobi guda hudu wanda ka je ka samu don kazanka ko agwagwa ko tulu ba su layya jama'a mu ji tsoron Allah amma abin da muke son mu kara a karshe shine jama'a musulmi kada ka ba shaidan hanya ya samu hanya cikin zuciyanka ya zauna ya bar kai alfahari da abin da za ka yi ka sai dabba kana son ka doke shi kamar competition cikin anguwanka shekaran ga ka bitu kowa wannan shine riya'u me za ka yi da ba taba yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwatar da dabbobi ya daure dabbobi wurin dari rakuma dari ya yi layya da su tarihi ya nuna cewa ya yanka daidai 63 adadin shekarunsa sauran ya bar masahabai annabi sallallahu alaihi wasallam yana sai dabbobi irin shekara ya kewayo ya raba ma bayin Allah ba nama ba dabbobin da kansu to kai nawa kai kai kuma rakunma don haka ko mai ka yi ka ji tsoron Allah kada a sa riya'u cikin domin riya'u yana ba ta aikin mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana Allah ya ce ana agna shuraka an shirk mana amila amalan ashraka fi ya gairi taraktuhu wa shirka ni na wadatu da a hada ni da wani abota ta muna wanda ya aikata aiki wanda ni na ce yayi zai yi saboda ni sai ya domin a gani domin a yaba mishi kiyama ya zo gaba na bai da lada ban bai da lada na bar mishi aiki ya je wanda ya so domin shi ya gani ya je ba shi a dalilin haka jama'a muna ma juna nasiha wayanda Allah ya muku wadata za ku yi layya ku sa tsoron Allah ciki ku doki wannan nama ku sada zumunci da shi ku doki wannan nama ku yi kira zuwa ga Allah da shi taimakawa bayan Allah